don ita sai dai ta mutu akan ta zauna da rayyan a matsayin mijin aurenta Allah sarki sai da ta ci kukanta har ta gode wa Allah tukunna da ƙyar ta samu bacci ya awon gaba da ita kanta har wata sarawa yake ga zuciyarta da babu komai ciki sai kunci da tausayin rayyan da yake neman ɗaukar rayuwarta ta san yana mata san da har ya mishi yawa a zuciya amma ya suke so ta yi libna ba ta musu adalci ba da ta bari sun yi auren su a haka can da kowa zai saba da wanda ya aura a hankali su fara san junansu tana jin shigowar shi ɗakin ta ya faɗi sauri ta yi ta share hawayen da har sun fara sauka kan kuncinta ita ta san abin da ta aikata shine daidai don tana da tabbacin idan har da ta yi kuskuren auren rayyan to tabbas ita da farin ciki sun yi hannun riga sai yanzu duk abubuwan da suka faru a baya suke dawo mata duk wata damuwa da kunci da rayyan yake ciki ba komai bane silaface zallar soyayyar da yake wa ramla idan ta hana shi abin da yake so shi ma bayan tana idan ta hana shi abin da yake so shi ma bayan tana da hanyar bashi ashe ba soyayyar gaskiya take masa ba sai dai abu ɗaya ta san ta cutar da Dr. Aliyu da bata kawo maganar ba da shi ma bai rasa wacce yake so ba amma kuma abin da ta ji ranar ya tabbatar mata da Ramla ita ma tana kaunar Rayyan ko dai bata gane hakan ba ko ta gane amma ta san ya yarda da hakan ne saboda ita gyaran murya ya yi wanda hakan ya tilasta mata ɗagowa da rinannin idanunta ta kalle sa ɗan guntun murmushi ya sakar mata ba dai kuka ba abin da ya furta kenan ya samu waje a gefen gadon ya zauna kallon shi take tana mamakin yadda ya yi kalmin kanshi tana da tabbacin zuciyarsa kamar ta soye take amma kuma yadda yake abubuwansa za ka ɗauka auren farin ciki ya yi da wacce yake so dan goge hawayen libina ta yi tana kakaro murmushin dole tunda so yake su zauna tunda so yake su nuna ba su damu ba ai za ta iya yin hakan sori ban ji shigowarka ba ka dawo lafiya daga can ɗayan ɓangaren garin take kallon yanda ya kura mata ido kamar mai son gano wani abu ita ba ta so ya yi playing doctoral yanzu da namijin shi zai zama abin duk sai ya fi mata sauki don shi ma da za a kai shi likitan ya duba shi yana bukata ga yadda kike magana libna yau ne fa aka ɗaura mana aure kamar mun yi shekara tare ko da kin ji shigowata ai ba fita zaki ba ai ba fita daki ki tarbe ni ba ko ita amarya ai da zaman ɗaki aka santa yar gajeruwar dariya yayi wanda ya ta san bata kai masa har zuci ba Allah sarki yana ta kokari ne kawai ya ga ya mai da abin ba komai ba kuma yanda ya mata alkawari zai yi abin da take so da take so din na bar wa ramla rayyan ta yi ba tare da ta yi da na sani ba daga fuskar ta yi da ɗan sesar da iskar bakinta ai ban san me zan ce bane shi yasa da sanyin murya ta yi magana wanda duk da dama ita ɗin mutum ce mai sanyin rai amma wannan da ka ga yanayin da take ciki ka san damuwa ce miƙewa ya yi tsaye kin yi wanka ne dan ɗaga masa kai ta yi eh kwanciya ma zan yi sai na ji shigowarka kamar ba su saba da juna ba ko don ba su taɓa kawo maransu kaddara za ta iya saka su yi auren su auri juna ba wani iri suke jin abin wai yau ita ce ta auri dr aliyu ko a mafarki ita ko da can da take tunanin wa za ta aura ko da wasa bai taɓa kawo mata a rai ba dama amarya na bacci ta bar ango ne kin ci abinci to na kawo kazar amarci ban manta ba yanda yayi da fuskar ya ɗago da ledar ya sa ta feshe da ‘yar dariya ji wani abu kama bani dariya wallahi wannan kazar ba zan ci ta ba dan ita kazan bashi ce ni kuma empty nake banda da abin biyan bashi yanzu sai dai mu ci wani abin ajiye ledojin yayi kan sit table ɗin da ke cikin ɗakin yana ‘yar dariya ai amarya ba ta laifi duk yadda kika ce haka za a yi akwai snacks a ciki da yogurt ko za ki fiddo da komai kafin na yi wanka don Allah kar da yake ce ce na saka ki aiki amin ajiye ledojin ya yi kan center table ɗin da ke cikin ɗakin yana yar dariya ai amarya ba ta laifi duk yadda kika ce haka za a yi akwai snacks a ciki da yogurt ko za ki fiddo da komai kafin na yi wanka don Allah kar da yake ce na saka ki aiki miƙewa ta yi a hankali ta ta tako gabansa ta ɗauki ledojin ba ta taɓa lura guntuwa ba ce ita sai yau da ta tsaya a gabansa ta ɗaga kai ta kalle shi ni wannan amaryar da kaka cewa ma kunya yake bani halan manta suna na kai bari na je kicin to a tare suka fita a ɗakin za ta yi hanyar kicin ɗin ya kalle ta lokacin da take kiran sunan amin lokacin da nake kiran sunanki ai kawata ce ke yanzu kuma kin zama matata ko dai na ce amarya ko na ce wani abin sai na yi tunani amma for now amarya sunanki tun da ba karya na yi ba dan murmushi kawai ta yi ta girgiza kai ta wuce ko da can ta san dr aliyu da wasa da raha sai su daɗe suna fira da barkwanci yanzu ma dan dai abin duniya ya ishe shi da zolayar ta zai ta yi tana kallo ta gefen ido ya shiga ɗakin don yin wankan ita kuma ta wuce kicin duk yadda ta so ta kau da tunaninta kan su ramla sai da suka faɗo mata ta san dai yana can yana fama in har sun kai wannan lokacin tare waje ɗaya kenan duk da yadda zuciyarta ke mata ƙuna sai da ta yi ‘yar dariya sanin sarai ramla ba karamar rigima za ta tada ba saboda auren nan kamar wacce kwai ya fashewa haka ta ɗauko plate da kwaf sai da ta wanke su don ita ba ta yarda da kwanuka ba haka kawai bata yarda da kwanuka haka kawai a aje ba ta san kuma an kusa sati ɗaya da yin jere kazar ta saka a firij tana yanke kazar ta saka a firij tana yin sake-sake a ranta yanzu fa wannan shine gidanta dr aliyu kuma shine mijinta duk da cewar yanzu ba ta san shi amma ta san mutumin kirki ne nan gaba kaɗan za ta so shi shi ma kuma kila ya so ta tana shirin ɗaukar tire ɗin ta tafi ɗaki ta ji takun tafiyarsa Ɗagowa ta ta kalli yadda yake mata murmushi. Na sha faɗa miki. In kina aiki yadda ka san an ɗaura miki kwai a saman kai haka kike. Har na yi wanka na fito kina abu ɗaya, ko dai kuka kika tsaya kina yi. Ta kowa ya yi har gabanta ita ma ta juyo tana fuskantarsa da murmushin dole akan fuskarta. Sai da na yi wanke-wanke fa, kaga kwanukan sun ɗan kwana biyu a ajiye su kaɗai. Ɗan juyawa ya ga yadda ta yi a tendin ɗin dama lubuna komai nata cikin tsari ga rashin hayaniya ga kuma kyakkyawar zuciya a hankali ta ji ya janyo ta ta faɗa jikinsa Gaban ta ya faɗi kamar zuciyarta za ta fito dan motsi ta yi alamar ya sake ta amma sai saka hannayen shi biyu ya riko ta sosai tukunna ya fara magana a hankali lubuna kin yi kokari kuma ina alfahari da ke ba kowa ke da zuciya irin take ba duk da akwai kunci kuma zukatanmu za su daɗe suna mana ciwo amma ina da tabbacin ba za mu taɓa dana sanin abin da muka yi ba it's okay to cry kin ji na tabbata wata rana za mu yi farin ciki da wannan auren namu duk yadda ta so ta daure ka nuna masa ba komai sai da hawayenta suka yaudare ta a hankali ta sargafa hannayenta ta rungume shi tana fashewa da wani irin marayan kuka ta san duk abin da ya faɗa gaskiya ne amma duk da haka ji take kamar zuciyarta zai fito waje saboda tsabar kunci Allah sarki wannan kenan can ko ɗaya ɓangaren a hankali take buɗe idanunta tuni amin a hankali take buɗe idanunta tunani ta fara a hankali komai ya dawo mata cikin kai nan take wani irin bakin ciki ya mata dabaibayi a zuciya tunani take yanzu ta ina za ta fara zama da wannan mutumin yunwar da ta kwana da ita ce take neman ruɗa ta duk yanda ramlar ta so ta kwanta ta yi tunanin mafita kasawa ta yi da rigar baccin jikinta ta fita falo ita duk ɗaukar ta ma yana wajen aiki tunda ai sai aure yayi daɗi ake wani ɗaukar hutu ko dan tana da tabbacin ya san wannan kaddararren auren nasu wahala kawai zai sha ba komai ba zuwa ta yi za ta yi hanyar kicin ta ga har an yi girki an jera komai saman dining table wani irin yatsa na fuska ta yi ita koma mai zai yi ba zai taɓa birge ta ba dama ta yi brush ɗinta already zama ta yi ta fara zuba abincin a hankali tana tunanin yadda za ta yi ko ta kira libina amma idan ta kira ta ya za ta ce mata ai da kunya wannan irin cin amana haka takun tafiyar shi ta ji, amma ko ɗagowa ba ta yi ta kalle sa ba da murmushi kan fuskar shi ya zauna kan kujerar da ke kusa da tata mamaki yake ta fito ko wanka ba ta yi ba ga kayan baccin jikinta hakan yana nuna tun jiya dama da yunwa ta kwana kawai tsabar masifa ce irin na ramla dan murmushi yana kallon ta ya san ta san kallonta yake amma ba za ta taɓa nuna ta gansa ba gaba muka koma yi ne ramla to ina kwana bari ni na gaishe ki ɗagowa ta yi amma maganar da ta yi niyyar watsa mishi ta makale a makoshinta wani irin kyau ta gaya mata ga murmushin da yake yi sai ta ji kamar har zuciyarta yake saka hannu yana wani ya mutsawa saurin ɗauke idanunta ta yi daga kansa tana hanzarin kurɓar lemun da ya fuddo musu ina kwana murya can ƙasa ƙasa ta gaida shi bai taɓa tunanin za ta gaida shi ba amma ya san halin ramla sarai da wulakanci kawai dai ba ta so ya ga ta mishi rashin kunya ne shi yasa amma shi yana da tabbacin nan da wasu 'yan mintuna sai ta mishi abin da sai ya ji kaman ya fiddo da zuciyarsa ta sha iska lafiya lauramla kin yi kyau abinki yau ko duk amarcin ne dariya ta so kubce masa ganin yadda ta haɗe fuska kamar ta ga mutuwarta shi ma da gangan ya mata maganar ya san za ta ji haushi har ta gama cin abinci ba ta tanka shi ba ba ta kuma kara kallon inda yake ba miƙewa ta yi tsaye tana kallon sa a sheke ke kamar ta wanke shi da mari da ke ji tsabar takaicin da yake bata zan je gida yau abin da ta furta kenan tana jira ta ji mai zai ce kafin ta je ta yi wanka ita ko ba gida ya kai ta ba ta dai bar gidan nan tunowa take ranar da ya kawo ta don ta yi bacci ranar da suka fara amin tunowa take da ranar da ya kawo ta don ta yi bacci ranar da suka fara haduwa da yasir a shagonta gidan ne dai babu abin da ya canja duk da bayan da mama bata yi da su ba akan ta sayi kayan daki su duka daga shi har dr aliyu suka ce a'a tunda komai na gidajensu sabbi ne sai dai kuma duk yadda suka so sai da ta ba su kuɗi duk da kayan za ta siya kuɗin sai sun fi haka amma abu ɗaya ya canza farin ciki ranar da suka zo cike da farin ciki suke wasa da dariya tana iya tuno yadda ya ce mata da addu'a ake shiga gidan miji ashe dai da gaske gidan mijin nata ne kallanta yake ya mike yana kallanta sai da ta ko daidai gaban ta tukunnan ba ta yi aune ba ta ji ya sakar mata kwanya a samar kai baya baya ta yi tana turɓine fuska tana so sakanta wai me haka wannan ma ai zalunci ne kamar wata karamar yarinya haka take magana bata lura da yadda take turo baki gaba ba ko yadda take kallon sa na rau na rau duk wannan tsanarta duk wannan tsanar ta tafi haka ake tambayar unguwa murmushi yake har kasar ransa yadda ta yi yanzu haka kadai ya faranta masa rai na ga ai tun jiya mun gama magana ko gida zan koma ne idan kuma ba za ka mai da ni ba to zan kira bolt in tafi harara ta balla masa tana jiran amsa da wa kika gama magana kin dai yi wulakancin ki ne kin dai yi wulakancin ki ne kuma na saurara amma ba inda zaki tafiya yayi ya bar ta nan tsaye kallon bayan shi take har ya shiga daki tana ji kamar ta je ta shake shi wani irin tukukin bakin ciki ne ya mamaye mata zuciya amma ta gama sakawa a ranta duk bala'in da za a yi yau sai ta je gida amma ba za ta kara kwana a nan ba wanka ta shiga ta yi riga ta siket ta samu wanda suka hau jikinta sosai har ɗan jan baki da saka saboda duk dan ta nuna mishi ita babu abin da yake damunta a duniya jale ta saka ta fita bayan ta ɗauki jakarta a ranta tana ayyanawa duk mayan da za a yi sai ta tafi ta iske shi ya ɗaura ɗaya kan ɗaya yana kallon alamar shi hankalin shi ma kwance kamar ba shi ne jiya ya marairaice ya zama abin tausayi ba wato Allah ya biya mishi bukatar shi yanzu sai wulakanci ko tsaye ta same shi amin tsaye ta masa a kai tana gyara gyalen jikinta na shirya ka tashi mu tafi waye a hankali yana kallonta kasa magana yayi kawai ya tsaya yana kallonta kamar kar ta motsa wayarsa ya ɗauko a hankali ya ɗaga ya mata hoto masha Allah kin yi kyau sosai Ramla Allah ya miki albarka duk da yanda take jin yan rashin kunyarta sai da kalaman shi suka mata daɗi cikin rai amma ta maze kamar ma ba za ta ji me yace kamar ma bata ji me yace ba neman hanyar fita take yayi hanzarin kamo hannunta bata yi aune ba ta faɗo a saman jikinsa neman kwacewa take ya rike ta a hannu yana saita mata zamanta saman cinyarsa dagowa ta yi ta ga yana kallon ta hankalinsa kwance ka sake ni na faɗa maka gida zan je dan guntun murmushi ya sake wani sakin kike nufi in sake ki na auren gaba ɗaya ko yanzu in kyale ki kuma na ce ai ba za ki je gida ba ramda yan biko amin yan biki ko gama tafiya ba sai ba kawai sai a ganki kin ce ki ce kin je mai to rayan ka bar rayan ka bar ganin ina maka sanyi sanyi ka kyale ni sakin ma daga baya ai za ka yi gida zan tafi dan ni dai ba zan iya zama da kai ba zan ce musu ban san a raba auren shikenan har yanzu saman cinyar shi take ji take kamar kasa ta tsage ta shiga so take ma ta mishi masifar amma ba ta san me za ta ce masa ba to ainihin ina son matata kuma ko duniya za ta taru ta ce na sake ki babu wanda ya isa ya sake ki maganar zuwa gida kuma a hankali ya zare gyalen da take ta kara gyarawa sai da ya cire shi ya ajiye a gefe ya karbi jakar ma ya ajiye a gefe babu inda zaki muna tare da ke daga yau har sati kuma dai kin san hukuncin macen da ta fita gida ba da izinin mijinta ba wani irin mugun kallo take masa kuma tana jin yadda yake binta da kallo kamar ta kurma ihu wai dama haka rigar take kuma da haka zaki fita ramla ita bata san ya wayar rigar yake ba sai da ta saka sai ta ce mallubuna da za su kai kayan ɗinki akan za ta zaɓi style amma ta ce a'a wai za a yi musu mai kyau ita bata san yadda aka yi wannan buɗaɗɗen gaba haka ba kuma ko da ta saka sai ta ki cirewa mai rigar ta yi na ga dai ai ba jikina ba ne a waje ko kuma ga can ka ansa ka ajiye da shi zan tafi ba haka kawai zan tafi ba sai wasu 'yan fizge-fizge take tana ɗage kai sama ita ala dole haushi take ji ita yanzu burinta bai wuce ya kyale ta ko kan kujerar ba ne ba ta zauna ga wannan kallon da yake mata kamar zuciyarta ta fito take ji rashin kunya ko idan na ce zan fara hukunta ki kan wannan rashin kunyar ta kiramla duk a wahale za mu kwana hararar shi kawai ta yi Na ji ka kyale ni bacci nake ji zan tafi ɗaki ta fasa zuwa gidan kenan a hankali ya furta hakan a ransa a fili kuma ya sakar mata ɗan guntun murmushi ki baccin a nan idan na tashi sai na aje ki sai na aje ki a ɗakin tun daga kayan tun daga kayan wanki ka samu ko dan Allah ni ka rabu da ni fiskewa ta yi daga rikon da ya mata tana miƙewa tsaye gidanta ta ɗauka da jakarta ta koma ɗaki ko da ta rufe ɗakin sai ta jingina da kofar ta ɗaura hannu a saman zuciyarta wani irin harbawa take da sauri wancan mutumin kafin ya kashe ta ita sai ta kashe shi kwankwasawa libinar ta ji ana yi a hankali ta buɗe ido jiya da taimakon Allah ne kawai ta yi bacci dan bayan sun gama cin abinci nan suka wa juna sai da safe kowa ya shiga nashi ɗakin a hankali da taka ta je bakin kofar ta buɗe ganin shi ta yi ya shigo da alamar damuwa kan fuskarsa ya mai da kofar ya rufe ko ɗan kwali ba ta saka ba juyowa ya yi da niyyar yi mata magana sai kuma ya tsaya yana kallonta ga murmushi kan fuskar shi kin yi kyau yar dariya ta yi ta ɗan dake hannun shi cikin wasa a hakan na ga ka shigo kamar a ruɗe ina kwana jan hannun ta yi suka zauna bakin gadon tukunnan ya yi ajiyar zuciya hajiya ta aiko mana da breakfast to shine fa hafsat da na ce sai ta biyo wai ta ga aminta ban samu lokaci ba na mata bayani kin ga yadda abin ya zo ban san ya zame ba sai da gaban ta ya faɗi Don ba ta taɓa ma tunanin ya za su yi da hafsa ba tunda ita dai ramla ta sani jin ta yi shiru tana tunani ya sa ta ɗan girgiza hannunta lubuna firgigi ta dawo tana kallon sa. na'am sorry ina cin ina tunanin mafita yanzu me ka ce mata da kansu dukansu babu wanda ya lura hannayensu a haɗe suke waje ɗaya har yanzu na ce mata bari na zo na ta da ke kina bacci kuma za ki yi wanka kafin ki fito ko na mata bayani kafin lokacin ɗan girgiza kai libina ta yi dukkaninsu sun san irin kaunar da hafsat take wa ramla ko za ka ce mata ba a nan gidan aminta take ba sai ka kai ta can gidan su ramla ni ban san ya zan yi ba ko da ko da can da kyar hafsat ke yarda da ita sai ramla ta roke ta da wasa da tukun da wasa da, wasa da wasa tukunna balle yanzu tana saka ran ganinta kuma a ce mata ba ita ba ce ai da matsala idan na mata haka yau gobe fa wata rana dole ta gane ban so kuma ta gana mata karya kin san yaro libana a jar zuciya ta sauke dole wata rana ta dawo tana zama tare da mu nan kusa ma kawai ka ce mata bari na yi wankan na fito miƙewa suka yi a tare sai a lokacin ya saki hannunta if you are not ready zan iya ce mata ba ki da lafiya kina bacci kafin nan zan san yadda zan mata girgiza masa kai ta yi gara ta yi komai lokaci ɗaya ta wuce wurin a'a fa ai yarinya ce mai fahimta kawai ka ce mata gani nan kuma ka daina yin abu kamar mara gaskiya duk halin hankalinka ya tashi dariya ta yi ganin yanda ya biya ruɗe duk ya damu sai yanzu take tunanin abubuwan da za su fuskanta ba kaɗan ba ko mahaifiyar shi ba ta san an canza ramla ba baban shi ne kawai ya sani ita kam ta ɗebo ruwan dafa kanta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mu haɗe kai littafi na gaba don jin yadda za ta kaya na kuɗin salma kuma huta lafiya